sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sittin ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lal fm niya sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana za a iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi ɗaya ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mu kanan labarai. To cin hanci da rashawa da taɓarewa tattalin arziki da rashin samun 'yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a faɗin duniya. 'Yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa dabban masu zanga-zanga kafa dimokuraɗiyya. Haka kuma za a yi cewa an harbe wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati su uku har lahira wasu kuma ta hamsin da takwas sun raunata a Bagadad a kudancin Iraki. To a cikin shirin uh, namu na yau za ku ji yadda wasu al'ummomin da ke zaune a iyakar Najeriya da Kamaru suke buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta duba buƙatunsu na neman cin gashin kai. Haka kuma yau rana ranar ɗaya ga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV. sannan kuma za ku ji mata a najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da madam salome a ceji abu wacce ta mutu sanadiyar gobara Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Cin hanci da rashawa da taɓaɓɓarewa tattalin arziki da rashin samun 'yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a faɗin duniya. a cikin watan Fabrairu a kasar Algeria bayan da shugaban kasar Abdulaziz Mutflika ya sanar da aniyarsa ta sake shiga takara a karo na biyar kimanin masu zanga-zanga miliyan uku ne suka nemi Mutflika ya yi murabus a cikin watan Afrilu. An shirya zaben kasar a cikin watan Disamba. A ƙasar Bolivia kuwa bayan zaben watan Oktoba, 'yan Bolivia masu zanga-zanga a Paz sun ce shugaban kasar Evo Morales ya tafka magudi a zaben. A cikin Nuwamba Morales ya yi murabus kana ya zar wato ya arce zuwa Mexico. Magoya bayansa sun nemi ya koma akalla mutum 31 aka kashe a wannan zanga-zangar. An gudanar da zanga-zanga a cikin Oktoba a babban birnin kasar Chile. a kan ƙarin farashin kuɗin jirgin ƙasa wannan zanga-zangar ta mamaye ƙasar haka kuma mutane 22 aka kashe. A Colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama. Zanga-zanga ta janyo sama da mutane dubu biyu da hamsin a kan tituna an kuma kashe akalla mutum uku. Rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna an samu ƙasashe da dama da suka fuskanci boran al'umma. ciki har da wato misra da faransa da indonesia da iran da iraq wanda galibi cin hanci da rashawa da taɓarewa tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su 'Yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa dabban masu rajin kafa demokaradiyya da suka haɗu a wani wajen hada-hadar kasuwanci da ake kira tsuntsatsu da yammacin yau Lahadi. Masu gangamin sun halarci wajen ne domin yin zanga-zanga kan abin da suke kallo a matsayin katsa Landan ɗin da ƙasar China ke yi wa Hong Kong tun lokacin da Birtaniya ta miƙa ikon yankin ga China a shekarar 1997. Tun da yammacin yau Lahadi wasu masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka domin yin godiya ga sabuwar dokar da aka samar ta nuna goyon baya ga masu rajin dimokuraɗiyyar Hong Kong. Wasu daga cikinsu sun ɗauki allana masu rubutun shugaban ƙasa Trump don Allah ka ceto yankin Hong Kong kuma mu sake farfaɗo darajar Hong Kong. da safe yau lahadi ne kuma kusan masu zanga-zanga dubu biyu wato dubu ɗari biyu suka yi maci daga dandalin edinburgh zuwa gidan gwamnati domin nuna rashin jin daɗin su game da yadda 'yan sanda ke amfani da barkonan tsohuwa an harbe wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati su uku har lahira wasu kuma akalla hamsin da takwas sun raunata a bagadad kudancin iraki a jiya asabar a cewa jami'an tsaro da na lafiya a daidai lokacin da firaminista abdul abdul mahadi ya mika takardar murabus ɗinsa ga majalisar ƙasar ana sa ran majalisun za su kada kuri'ar amincewa ko kuma su amince da takardar marabus ɗin da firaministan a wani zama da za su yi a yau lahadi a cewa wasu mambobin majalisar biyu tun ranar juma'a ne firaministan iraki ya sanar da cewa zai mika takardar marabus ɗinsa ga majalisa biyo bayan ci gaba da matsin lamba da yake fuskanta daga karuwar masu zanga-zangar kin jinin gwamnati kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe sama da masu zanga-zanga arba'in a bagdad da kudancin iraki haka kuma sanarwar ta biyo bayan janye goyon bayan da babban malamin shi'a na kasar ke baiwa gwamnati a hudu basa ta mako-mako to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomin Sudan sun tabbatar da dokar da za ta wargaza ginshikin gwamnatin tsohon shugaban kasar Omar albashir bashir Al'ummar kasar sun bazu kan titina a birnin Khartoum suna murnar wannan sabuwar doka da kuma janye dokar jama'a da ake amfani da ita wurin saka suturar mata. masu zanga-zangar sun yi waƙe-waƙe yayin da suke maci a cikin birnin khartoum a ranar alhamis bayan da majalisar zartarwar gwamnatin sudan ta jagoranci firaminista wato da jagorancin firaminista abdullah hamdok ta sanar da rusa jam'iyyar shugaba omar albashir ministan shari'a nasir eldin abdel bari ya kawo shawarar wannan sabuwar doka ga majalisar ministocin ya ce an tabbatar da dokar ce karkashin daftarin kundin mulkin kasar da aka sanya wa hannu tsakanin sojoji da shugabannin masu zanga-zanga abdul ya ce wannan doka kai tsaye take auna jam'iyyar national congress party kana doka za ta baiwa gwamnati dama ta kwace kadarorin Jam'iyyar ta ncp ta miƙa su ga ma'aikatar kuɗi da tsara dabarun ƙasa. daga ƙarshe an rufe makarantun yara da jami'o'i da wasu sassan ƙasar iran a ciki har da babban birnin ƙasar tehran sakamakon yawan gurɓatar yanayi a cewa kafar labaran ƙasar shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar juma'a ne da mataimakin gwamnan muhammad takzida ya yi bayan da wata ganawa ta gaggawa da kwamitin kula da gurɓatar iska dangane karuwar gurbatar iska za a rufe duk makarantun kananan yara da firamare da jami'o'i da ma makarantun sakandare a birnin tehran in ji texas a cewar ma'aikatar labaran gwamnatin kasar ta irna ya ce bayan wani nazari da za a gudanar a kan gurbatar iska a tehran an gano cewa dole ne a rufe makarantun a yau a tehran banda kananan hukumomin firus Damavan da kuma Fardis. Birnin Tarande ya sha fama da matsalolin gurɓatar iska da hayaƙi tun cikin tsakiyar watan Nuwamba. Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji da farko wasu al'ummomin da ke zaune a kan iyakar Najeriya da Kamaru sun bayyana bukatunsu game da matsalolin da suke fuskanta da suke bukatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta duba. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Al'ummomin na yankin Amana da farko ke karkashin kulawa Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNO da wasu sashen su ke Najeriya wasu kuma ke kasar Kamaru sun ma koka ne game da shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu wanda don haka ne ma suke neman majalisar ɗinkin duniya da ta duba bukatunsu na neman cin gashin kai wuraren da abun ya shafa sun ko hada da yankin goza da ke jihar borno sai sun bi cika da mobi da kuma ganye da ke jihar adamawa nan kuma a jihar taraba wani lamari ya ko shafi yankunan sirti da kuma gembu kuma don ganin haka su ta ci ruwa ne ma ya sa al'ummomin waɗannan yankuna so magangami da mimika kukansu kamar yadda ya gudana a yankunan micika da mobi. don ana ku yi allah zai ba mu kasar mu mu kuma in amna ya so da shekara biyar inda ran da an daga mu nan da shekara biyar sai mutum ya je manta hanyar muna ce dama sai a kasar haka ne hanyar nan duk da yake bi babban hanyar zai zamanto da ruwa da wuta har ba lecture ba irin tiyanan da muka yin ba. A wajen wannan gangami da 'yan yankin na amana suka soma sun ko bai na wasu matsaloli da suke fuskanta da suke bukatar da ado ba ga mata bakin wasu da suka halarci wannan taro. Suna na Vandi Z mai kyau daga Michigan nake UNO ni chairman na Michigan local government chapter. To hujja mu shine eh, an mai da mu baya har ma cikin lissafi mu kashe mu 'yan Najeriya ne amma za ka gani yau in ka duba yadda nan garin nan yake yadda aka lalata gari kuma ba wanda ya kula da mu gwamnati ba ta kula da mu ba an ba mu izini cewa after 50 years za mu tashi mu nemi yanci kanmu in dai ba inda muke ba ma ji daɗi zama a wurin muna da yanci mu nemi right namu to yau an yi 100 years ba mu samu wannan yancin ba yanzu an tashi daga can bakasi har daga ciki baminda ya zo nan wajen mu yanzu a sha akwai wayawa sosai blama ibrahim wala eh, na gane gaskiya a cuta mu ne eh, domin gaskiya ba ba ma nigeria ba kamaru so gaskiya wannan ana ci zalimu to wai ko anya ba su dauko da alaba gamo ba ko ganin cewa wannan ko na zuwa ne yayin da gasar kamaru da ita malamarin ya shafa ke fama da batun in awaran ambazoniya da tije patrick umaru masaboyi da ke cikin ma shugabanni wannan fafutuka cewa ya yi. shirinmu wannan gangame a garin Michika ba wani muni ba daga majalisar ɗinkin duniya aka turo mu aka ce mu zo mu wayar da kai ma mutane da suke zanne a nan yanzu ana ganin ana cewa akwai uno state wanda mutane zaka gani ko sojoji ko wani abu kamar 2010 jirgin sama ta bi tuna ta beaconing ko pilarin da sauransu aka yi ta gani a 2010 wa'ansu ba su gane menene ke faruwa ba don haka lokacin da ta samu independent a lokacin nan wannan kasan ba ta guri wannan kasa tana karkashi british wannan kasan ta zo ta hadu da najeriya lokacin da sardauna da ta fawa balewa ta shigo na wannan guri daya ga watan shida ala 1861 na watan shida a lokacin na sardauna da kansa ya ce mun gode ma ubangiji an da ku jama'an da kuke wannan guri kun mika kanku mun zama ɗaya a wannan kasa muna addu'a mu lokacin da za ku koma za ku koma ba tare da wani hayaniya ba idan ko ba mance ba ko a zamanin mulkin soja sai da wasu al'ummomin wannan yanki suka yi gwagwarmayar neman jihar amana wanda ma kawo yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba to ko anya a yanzu za su samu biyan bukata ko a wannan kari halayo dai ga dattijo masa boyi abin da muke tambaya ba najeriya muke tambaya ba ba kamaru muke tambaya ba muna tambaya ba ba britain ba ba ko faransa ba muna tambaya majalisa dinkin duniya wanda ita ce take da izini ta ba mu yancin nan kawai yanzu hukumomi a najeriya da ma kasar kamar wasu mai da martani ba game da wannan batu yayin da a bangaren ta majalisar dinkin duniya kan sa ido kan irin wannan batu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To yau dai ɗaya ga watan Disambar kowace shekara. Rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da waɗanda ke ɗauke da cutar da ke karya garkuwar jiki. Wakilinmu Haruna Dauda ya haɗo mana wannan rahoton ranar ɗaya ga watan disamban kowace shekara rana ce da masar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu da ɗauke da cutar hiv ko sida mai kare garkuwar jiki a irin waɗannan ranaku ne masu ɗauke da wannan cuta ko kuma waɗanda allah ya jarabta kan taru wuri guda kan yadda bibiyan al'amuran yadda rayuwarsu ya kasance da ƙalubalen da suke fuskanta da kuma yadda aka sa gaba game da yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu sai dai wannan matsala ya yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya sakamakon rigingimin 'yan kungiyar boko haram da aka fuskanta da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama malam hassan mustapha dai shine coordinator shirin arewa maso gabacin najeriya na kungiyar mutanen da ke dauke da wannan kwayar cuta da ake kira hiv ko sida ga ma irin bayanan da ya mun game da matsalolin da suke fuskantar kamar haka gaskiya daga gace zai kai kusan wajen dubu ɗari hudu da wani abu da wani abu eh muna ku tsammanin kusan a ah, shi a masu yi eh, dan a Najeriya kusan wajen miliyan hudu da wani abu da miliyan hudu da wajen dubu ɗari biyar ne a Najeriya to kana gani ana samun karuwa ne ko raguwa a gaskiya ana samun karuwa ta wani bangare ta wani bangare kuma kan samun raguwa ta bangaren da ta yake cewa ana samun karuwa din a wajen gwaji a asibiti ana samun kawai dai ba sa zuwa asibiti a gwada su ne dan me yasa ma da matsala na gudun hijira matsalan gudun hijira kuma ya haifar da abu da yawa ba. sunana ladu isuf wannan rana shine babban rana mana mu da muka dauke da muna dauke da wannan kwayan ciwo a saboda me a saboda yadda allah ya kama wannan lokaci lafiya domin sanda na zo na samu na cikin wannan matsala ban san cewa ma zan kawo haka ba domin waɗanda da suna taimaka mana da su magani da mene waɗansu masu riga mu gidan gaskiya saboda yanayin za ce kwana ya kare ne ko rashin kula da magani sanda na zo na gane cewa muna da wannan kwayan ciwo sai muka hakura muka ce to sai dai ko a yi family plan don saboda kada zuwa haifi yaro sunana jamila to wannan rana dai muna farin ciki da shi saboda a wannan rana akwai wanda sun rasa rayukansu akwai wanda suke da numfashi muna na duka mun gode wa allah to mu dai yanzu muna da matsaloli daban-daban da muka samu to amma za mu ce alhamdulillah tunda ana samun magani za a sha kuma ana rayuwa kamar yadda allah ya yi to abin da muke so a zaman da muke ciki mu samu abin da zamu mu tallafa wa kanmu saboda mu mata da yara akwai marayu to akwai wanda suna da marayu ma wani zai zo ya ce yana so zai aura haka amma rayuwar ba za ta zama kamar yadda za a yi rayuwa da iyaye maza nasu ba to shine abin da muke neman eh, ina da yara akwai marayu mm. ina da marayu hudu ina da wanda akwai baban su so hudu ah, shi su waɗannan marayun shi ma wannan ciwon ne ya kashe shi ko kuma wannan eh, ah, shi ma ciwon ne eh. kin tsawon shekara nawa kina fama da wannan matsala yanzu ina da shekara goma sha shida ina shan magani. Wasu mutanen da ke dauke da cutar HIV ko sida kenan ya kuma bayyana yadda rayuwa ta kasance gare su a wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin rana tunawa da waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Game da wannan rana dai, wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibril, ya tattauna da wani kwararren likita taken bikin na bana dai shine amfani da al'ummi zuwa wata al'umma domin faɗakarwa da kuma yaƙi da wannan cuta dr muhammad sadiq wani likita ne a najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da wannan cuta ta hiv aids to da farko dai hiv cuta ce da ake samu koda ce take zama a cikin jinin ɗan adam so akan same ta ta hanyar idan jinin mai cutar ya samu haɗuwa da jinin mara cuta akan ce ta zama aids idan ya zama ta da eh, jima hatta raunana garkuwar jikin dan adam so kuma tun da cuta ce da take a cikin jini za ka ga akan same ta ta hanyar eh, irin amfani da abubuwa masu kaifi waɗanda ka iya ɗiban jinin wani su kai ga jinin wani ta idan ana wani amfani da abu mai kaifi misali allura a reza ko aska wadda ta ɗebi jinin shi ta wani kuma ya sake amfani da wannan abin sannan ya jini shi ciwo ta hanya ta biyu akan samu ta hanyar tarayya irin na jima'i wanda ka iya zama tsakanin mace ne da namiji tsakanin namiji da namiji luwaɗi kenan da dai sauransu akan kuma iya samu ta idan aka ba mutum jini wanda ba a duba shi da kyau ba ya zama yana dauke da wannan kwayar cutar aka samu wani to shi ma yana iya kamuwa da shi akwai kuma ta hanyar haihuwa ma'ana uwa kan iya eh, abin nan gadar da cutar nan ga abin haihuwar ta jariri ko jaririya tun daga lokacin ɗaukan ciki zuwa nakuda zuwa shayarwa to a takaice a gurguje dai waɗannan su ne hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta babin jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibrin da haruna dauda yanzu kuma bari mu leƙa abuja inda aka ci gaba da bukukuwan kwanaki goma sha biyar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin ganin an kawar da cin zarafin mata a duniya wasu mata a najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da madan salomi a ceji abu wacce ta mutu sanadiyar kama wuta da ɗakin ta ta yi a lokacin zaben gwamna a jihar kogi wakilin sashen hausa madina Daula, ta haɗa mana wannan rahoton Mata sun nuna bakin cikinsu a kan yadda shugabar mata na jam'iyyar PDP, Madam Salome Aceju Abu, ta mutu a sakamakon cinnawa gidanta wuta a lokacin da take ciki, har ta kone kurmus a ranar da aka yi zaben gwamna a jihar Kogi. Ga yadda mata suka rika waka a lokacin da suka yi wani tattaki na musamman daga cibiyar mata zuwa ma'aikatar harkokin mata a Abuja. cikin waɗanda suka halarci tattakin akwai ɗiyar marigariyar Eko Jonwa Courage Taveshima wacce ta yi bayani tana cewa. Indeed, she's my mom and she deserves this. The way she died was uncalled for. And I pray that justice be given to these women for the sake of late Honorable Mrs. Salome Abu. Ekon Jonwa ta ce, lallai mahaifiya ta ce wannan abu ya faru da ita. kuma wannan abu da ya faru da ita bai dace ba mahaifiyata mace ce mai kamar maza goma mai yawan raha da haba-haba da mutane tana ƙaunar kowa da kowa wannan abu bai daɗi ba ina kira ga shugaba muhammadu buhari da ya ɗauki mataki mai ƙarfi daya cikin shugabannin da suka shirya wannan tattaki Salma Abdulwahid ta yi bayani tana cewa. Muna son federal government a yi mata adalci su wanda suka kashe ta a kai su kotu a yi musu hukunci. And muna son duk abubuwan da ya kamata a yi masu family din Salome a yi musu ba masu maganan nan ya daɗe muna son abin ya faru yanzu abin yana cin zuciyarmu muna son hukunci for Salome. Salma Abdulwahid ta kara da bawa mata karfin gwiwa musamman ma waɗanda ke son shiga siyasa a Najeriya. Gaskiya wannan abin yana nuna cewa mata they don't have a say ba mu da baki in society kenan a siyasa suna so su ja mu baya kenan mu ji sogo in muna in matan da suna so su shiga siyasa su ji sogon shigan siyasa so irin wannan abun ba ma so wannan abun ya faru kuma za mu ci gaba da yin abin da ya kamata mu yi and matan da suna so su shiga siyasa za mu goyon bayan su shiga siyasa and insha Allah ba abin da zai faru faru ba abin da zai same su mun wani abu ma ya same su za mu tashi mu nemi hukunci musu ministar kula da harkokin mata dame pauline talen ita ce ta karbi mata tare da yi musu jawabi kamar haka mr president is very very worried and committed to this matter and he has made a statement and is fully committed to see that justice is done to this issue and many other similar issues. poland talan ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya damu kwarai da abin da ya faru da Madam Salome a jihar Kogi har ya bada umarnin a kwakwarar bincike domin a yi wa Salome adalci tare da ɗaukan matakin hukunci cikin gaggawa. you them in and it will be properly addressed. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti ashirin da biyu na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu Shirin ya karɓi bakuncin shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo wanda ya yi masa bayani kan matakan da suke ɗauka don dakila wannan mummunar ɗabi'a na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Ga dai ci gaban tattaunawarsu da Ibrahim. To amma wani zai mamaki duk da wani bita da sun suke na wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai saya ma bare ma samu ba wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ko jibi kuma za ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya kara ma haɓaka ba ba To lokaci ne aka iso hmm. wanda yake an kabi wannan bangare su suna da ah, dibaru suma hmm. daban-daban da za su shigo da abubuwan. Tana dakile nan suna fita da wani sabon sabon Akwai wata mota nan da muka kama da hmm. kwanaki. An ka duba an yi mata wata musamman mm, shiri ne na daukan kwayoyi kawai. Eh. An ka bude ta watan ai mata construction kasa ne yadda ake daukan su smuggling na petrol eh. to nan ne ake aje kaya a sai a biga notuttuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai hmm. amma ka bude notuttuka nan in gaya maka ko mutum ana iya sacewa sa ciki a ita tafiya a sai duk kwayoyi ne a ce duk kwayoyi ne muka wani dilolin suke eh, waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma hmm. kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya hmm. amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki hmm. an sa wannan kwaya an rufe eh. so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma ke sawa to wai ta ina ke shigo da kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ake ko ta iska ake shigowa da su ne ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yadda na ce maka ana shigowa da ita ta ta jirgin ruwa mm. ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su mm. akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne mm. kuma tana neman yadda za a ta da kyau a nemi saukin waɗannan abubuwa muna kokari dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari mu baka misali mu mun kai america ne america tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban mm. amma duk haka nan kwaya na shiga america so suna ta fama su ga abubuwan manta ni da cewa yanzu mutane ma sai su hade kwayoyi nan mm. su sashi a baki su sashi a ciki sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a sayar da shi da ka manta da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami um, intestines hmm, hanji, eh. aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin uh, stew hmm. in ka gani kawai stew ne kawai da, gullu-gullun nama hmm. a sai kuma kwaya ce so ka gani ba ka yi abin wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kamar ruwa mm. kamar kokain sai a zo sana kana ganin ruwa a mm. shi akwai abu illa ciki so akwai ah, dabaru daban daban daban da mutane ke abin ga mm. amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment ran da za su dogale wannan abin eh, wani masani ke cewa bara a magance wannan a lokacin da aka ce matsalar ita ce a kowane fanni akwai gurbatattu akwai bala gurbi walau a jami'an tsaro walau a kowane fanni da sansu sai suka bada misali kan jami'an ku yawanci idan suka je kamar bakin kasuwa walau ko a basu na gwal ko kuma wasu jami'an idan suka je suka dan haraso kora wasu ma suna zargin kan cewa aikin ya zama kowa na tsoron tabaransa ko kuma domin a baya faru in ka taɓa wani wataƙila ko kujerarka ko kuma ranka da makamantarsu to ba za a ce ba za a rasa waɗannan abubuwan lokaci-lokaci ba mm. kuma ba za su razanar da mu yin aikin da kamata ba mm. domin mu ma kowane lokaci ga Allah muke mm-hmm. dogara domin haka aikin da aka samu yi mm-hmm. idan dai mutum ya bi aikin ya yi aikin gaskiya mm-hmm. to Allah shi ma shine zai sire shi sai dai mutum ya cika shi ma tsoro-tsoro da yawa haka da sha'anin abubuwa to kai ka san ko dan kwaya dole shi ma yana tsoron hukuma eh, to tabbatar mishi da cewa lallai kai kana yi ne kana taimaka ma jama'a hmm. don tabbatar maka da cewa Allah ma zai taimake ka hmm. to a ƙarshe akwai batun na cibiyar da kuke horar da waɗanda abun ya shafa wato rehabilitation center a gasashen da suka ci gaba katar da iyaye al'umma kan kawo da zaran kaga ɗanka ko ɗan wanka ya famu da wannan matsala na shashaye ya matakan da ake bi domin a kawo ku za ku je ku ɗauko ne ko kuma a'a sai mutum ya kawo muku ya tsarin yake ne yakubu kiba kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar adamawa da ke najeriya a hirarsa da wakilin ibrahim abdulaziz abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu yakubu kibo da kuma wakilin ibrahim abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Lainat Sahilu da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wani aka fi sani da zanga-zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. musique hein info.